السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna al-muqaddimatul izdiyya lil jama'atil ashariyya fi mazhab al-imam malik bin ana rahimahullahu ta'ala talib abul hasan ali al-maliki al-shazili idan ba manta ba muna cikin bayani dangane da abin da ya shafi sallolin nafilfili kamar yadda malam ya jeronto su a ƙarshe dai mun yi magana dangane da rakatar fajiri rakawai nan guda biyu waɗanda ake yi kafin a yi sallan asuba bayan alfijir ya bayyana wanda mala ya mana bayanin cewa lalle waɗannan rakawai guda biyu suna da muhimmanci ainu kuma ana karanta fatiha ne kawai ba tare da sura ba ko da yake ya tabbata a cikin hadisi ana iya karanta sura idan aka yi fatiha sai a kara da sura kuma mutum yana da zaɓi dangane da surori ko ayoyin da zai karanta domin abin da aka samu shine arkatai fajiri. a raka ta farko idan aka yi fatiha to ana son a karanta kul ya ahlal kitabi ta ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum sannan kuma da Kulu, amanna billahi wa ma unzila alaina raka ta farko kenan ta biyu kul ya ahlal kitabi ko kuma falamma hasa isa minkum al-kufra qala man ansari saboda haka mutum yana iya daukan wannan tun da nassin hadisi ne ya zo da ke karara sannan kuma mutum yana iya canzawa ya karanta aya ko kuma suran da ta sawaka to a yau za mu tashi daga inda mala yake cewa faslun fasali na musamman salatu duha sallan walaha sallan walaha ita ma tana ɗaya daga cikin salloli na lafilfili waɗanda ake yi a cikin musulunci kuma kamar yadda mu muka tashi muka samu an ce sallan hannun tsofi ne kawai suke yi sai mutum ya tsofa ya je kusan gargara tukuna sannan sai ya ciri sallan hara na tsaka to idan an samu tsoho ko tsohuwa sun ɗauki wannan daidai ne domin da su zauna suna ba da tatsuniya suna kaɗin shegantakan da suka yi a can baya to ai gara su dawo masallaci da zama idan maza ne ko su dawo masallaci da shara idan mata ne sannan kuma su haɗa da waɗannan na filfilin da za a yi domin ya kankare musu kurakuransu na baya ko kuma ya ƙara musu lada bisa ayyukan da suka yi a baya sai dai sallan walaha da sauran salloli na nafilfili da azumin litinin da alhamis ba wai yake ke ɓanta ga ainihin tsofi maza ko mata ba ne wannan ya shafi duk wanda yake neman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma wanda ya samu damun yin haka. don haka sallan wala'a tana da muhimmanci sai dai a nan ga masabar malikiya sallan wala'a tana daga cikin salloli ne na nafilfilin gama gari tun da ya riga ya ambata mana manya-manya guda shida a can baya kuma ba ta ciki ya ce musahabbatin musahabbi ne wa aksaruha samanu raka'atin mafiya yawan tarakoyi takwas ne da yawa daga cikin malamai sun tafi kan cewa sallan wala'a raka a takwas ne saboda hadisin na na ummu hane radiyallahu anha ranar da manzo Allah ya fato makka da ta je ta same shi ta same shi yana wanka da ya fito daga wajen wankan sai ya yi sallan nafila raka'a tafa kuma ta ce da hanzu ya yi to shi yasa masabar malikiya suka dauki wannan sai dai mafi karanci yi nawa ne biyu saboda hadisan da aka samu wanda manzo Allah yake cewa a kowane garin Allah ya waye gabobin dan adam akwai sadakan da yake bukata su bayar koyi da su subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar da sauran ire-iren su aka ce abinda zai tattara wannan shine raka'atani yarkahuhuma min ad-duha ya rakawoyi guda biyu da walaha da hanzi kenan to mafi karanci raka'a biyu idan mutum ya ga dama zai yi iya yin hudu saboda an samu annabi yayi arba'a sannan ya ga dama zai yi shida domin an samu sitta amma karshe shine wato raka'a kafa duk da kasancewa akwai malaman da suke ganin mafi yawanci wato rakoyin sallan wala haraka goma sha biyu ne tunda wani hadisin da aka samu annabi ya ce duk wanda ya wannan sallah na raka a goma sha biyu kafin a zahar kenan to bana Allahu lahu kasaran fil janna Allah zai gina masa bene cikin gidan aljanna to sai dai abin da ake so shine mutum ya dauki abin da zai iya ba a san lokaci guda ka kwaki takwa sannan daga nan kuma kana riba ka dawo shida lokacin da ka yi amarya idan ta haihuwan farko da na biyu sai a dawo hudu idan ta kara haihuwa na uku sai a dawo biyu kacal yara sun fara shiga makaranta ga ɗawainiya iri-iri sai ya zama wala hamma ina sun da ba a fita kasuwa da wuri eh, na ga wani yana dariya zarku kenan sun na juya na kalli ai na nake yi eh. kuma daman na ga wani ne mai sabon aure ya za ne wannan fasara <laughs> wa tahiyatul masjid sai kuma gaisuwan masallaci wannan ma musahabi ne wa hiya rak'atani qabla an yajlisa rakawai guda biyu ne kafin mutum ya zauna idan mutum ya shigo masallaci kafin ya zauna sosai sai ya raka'a biyu a matsayin tahiyatul masjid wala tafutu bil julus ko da mutum ya zauna ba za ta kubuce da zama ba eh gaba sabar malikiya ko ka zauna in ka tuna sai ka tashi ka kawo da dai malamai sun yi bayanin cewa wadda yasir masjid a wajensu tana da ƙarfi kwarai da gaske ba kamar yadda aka ɗauka a nan a matsayin musahabi ba su sun ce suna ce mai ƙarfi shi ya sa tun lokacin da mutum ya shigo masallaci a kowane irin lokaci ne to ana bukatan yayi tahiyatul masjid ya yi gaisuwar masallaci kafin ya zauna tana da muhimmanci amma ga masabar malikiya hafi ne wa kiyamu ramadana sai sallan tarawi ne sallan hakan ne sallolin da ake yi a cikin watan Ramadana. wa huwa sai dai anan mala yake salatun wa 20 raka'a rakoyi 23 ne ko ka san wani masallaci da yake da koyi 23 nan ina jin nan eh oh ba da suna yi 23 to wanda suka rike malikiya daga cikin nan sun rike masaban ibiya 23 fatiha da huwa ko kulya wannan ya kamata a samu alarama yanzu zai ta da to zai sallami mutane wasu sha biyu duk abin da suka yi suka fiya sun zage eh ana zuwa gida a zaki cin abinci a kwanta rakawai goma sha uku to kun san yawa rakawoyin nan akwai maganganu da yawa tunda akwai goma sha daya rakawai shirin da uku akwai goma sha daya akwai goma sha uku amma a nan malaki ya fifita rakawai ishirin da uku to kaga wanda suke rakoyi 23 za su ce suna da hujja saboda mai ziya ya faɗa sai dai kuma aka je dogon bincike to za a iya samun maganganun malamai akan haka mafi karanci dai raka a goma sha ɗaya inda so samu ne ko kuma goma sha uku in kuma ba zai yi ba shi kenan mutum sai raka a uku eh, sai raka a uku ya kwanta bisa wannan ke a kirin da uku lishafi walwatar eh, da da yi da wutiri ko da ke anan ya ce bi shafi walwitiri wasu wasu na ce alwaturu wasu suna ce alwituru da yi da wutiri wannan kenan ko salatu sai kuma sallar nafila kabla zuhuri kafin azahar wa ba da bayan azahar wa qabla al-asr da kafin la'asar, wa ba'da al-maghrib da bayan maghriba wale isha da bayan isha'i wa laysa fi zalika tahdid a cikin wannan babu iyaka in ka ga dama kafin azhar sai kai hudu bayan azhar sai kai hudu kafin la'asar ma sai kai hudu bayan magariba sai kai hudu a nan bai ce kafin magariba ba saboda ga masabar malikiya magariba ana yin ta ne da zaran rana ta faɗi babu jinkiri duk da kasa cewa an samu a hadisi ana iya yi domin a zamanin annabi sahabbai ma sukan yi nafila kafin magariba to sai aka ambata mana bayan magariba in kaga dama kana iya biyu ko hudu ko fiye da haka sannan bayan gishayi kana iya yin biyu ko hudu ko fiye da haka wanda a ƙarshe sai ka rufe da wuturi in ka rufe da wuturi shi ke ya zama da ita walai tafi zalika tahdidu bal yusalli ma ta yassara lahu zai tallafi abin da ya sauwaka ne gare shi to menene hujja hujja shi ne salatun masna masna akwai inda ake cewa Salatun Laili wannan hari masna masna amma an ce abin da ya fi inganci salatun laili tallan dare biyu ne biyu ne biyu ne to na ranar ma biyu ne biyu ne Abin da ake nufi da biyu biyu kai biyu kai sallama an kai biyu kai sallama an kai biyu kai sallama an kai biyu kai sallama an kai biyu kai sallama nawa kenan nawa kenan ko ba ku girga ba ok to me kuke nufi kenan ko me kuka fahimta eh babu iyaka tunda ba ku kirga ba babu iyaka kenan ai ke za a ce wa laysa fi zalika tahdidu ai babu iyaka cewa wato sai kai biyu kai ta sallama kai biyu kai ta sallama kai biyu kai sallama kai tai har zuwa lokacin da ka gaji to ga masabar malikiya kuma sun goyi bayan wannan babu yawan adadi sai dai aka ɗauki wanda aka samu nasi karara a kai to ana iya yin biyu ana iya yin kudu ana iya yin biyu ana iya yin kudu saboda ruwa yoyi daban-daban to wannan nafilan ita ma tana da muhimmanci kwarai da gaske sai wa sajadatu tilawa sai ya kawo mana sujadan tilawa wato idan an karanta alqur'ani ayi sujada lil qari'i wa qasidil istima' ga mai karatu da wanda ya zauna domin ya saurari karatu ba mai wucewa ba ba wai wanda ya ji ba wanda yake sauraro amma da karaɗin in kana alƙari usalihan lil imama idan mai karatu ya cancanta ya limanci ga masafar malikiya idan ka ji an karanta ayan sujada to idan wanda ya karanta bai cancanta ya limanci ba saboda shi mace ce ko saboda ki bawa ne eh, ko kuma kun samu shil ne to ba za ka yi kujera ba ba za ka yi kujera ba ko yaro karami ma ba za ka yi kujera ba za ku waɗanda su suke suke ce ba ba zai ja sallah ba ko kuma suna ganin wannan ba mushkila ba ne tun ba ba kaskanci ba ne eh, saboda an samu ibnu hafsa ibnu hafsa bawa ne aka yi shi yana tafiya da iyayen gidansa da sahabbai shi yake jagoran sansanin lokacin da za a zo a fita a bar shi za a bar masa masallaci a bar masa rikon al'umma ya sa sai na umar da ya tambayi wani wanda yana ake wani kalifansa ko kuma za a ce wani gwamnansa ya ce ah, ya aka yi na ganka ka kamo hanya ta zuwa kabar musu ya ce ibn abza waye suna abza ya ce maula min mawalina wani yantaccen bawa ne daga cikin yantattun bayinmu ce maulan kuma ka ba shi shugabanci ka ba shi limanci ka ba shi abin nan maulan kuma ta ce ai na hauka a yawon littafin la yi makarantun littafin allah ne ya iya karatu ya farka wasu ya ce a so ya yi daidai saboda na ji annabi ya ce inna Allah yarfa bi hadha alkitabi aqwaman wa yadhu bihi akharin annabi ya faɗi wannan magana to sai ɗayan wanda ga masabar malikiya ba sa goyon bayan ya jagoranci sallah kuma daidai ne shine mahaukaci eh, ba za a ba da limanci wa mahaukaci ba in ya zo kamar sallar isha'i dan sai ya kara mana ba eh, yin kama da mahaukaci ne, makon yayin kudu zai kafa ta ce kuma duk wanda ya tashi zan ci eh kaza kaza za ai lalle kuwa to kaga sallah ta ina ta ɓaci kenan Sai ta ɓaci ta ɓangarori daban-daban na'am to duk wanda ya karanta ayan qur'ani bisa waɗannan sharuɗa idan ya karanta ayan sujada to mai sauraron sa zai yi sujada sai dai kuma abinda muka samu daga nasoti daban-daban Shi ne inda an karanta ayan sujada za a yi sujada ko wane ne ya karanta kuma sun ce ko da alola ko babu alola domin saboda sujada aka ce kawai sujada ba sallah ba ce amma a nan sujada tamkar sallah ce ta gaba za ka yi ta ba ma sai da me sai da alola mu koma baya gaban sabar malikiya ba za ka dauki ƙur'ani masu kutum ba sai kana da alola sai dai idan malami ne malami an ba shi dama a ce ya yi ta yin alola zai yi wahala zai ba shi wahala shi kuma mai koyowa ka ce abin da aka fi so shine wani ɓangaren ƙur'ani amma ban da ƙur'ani su sukutun gaba ɗaya. to don haka kun ga kenan anan an yi kaidi akwai waɗansu ƙa'idojin da aka sanya yan kana zakaran baligan mutawaddi'an shine ya kasance namiji ne ba mace ba baligi ne ba yaro ba mutawaddi'an mai alola ne ba mara alola ba غير قاصد اسماء الناس حسن qira'atihi ba wai yana nufin ya jiyar da mutane dajin karatu ta ba ko iyawansa ba to ya zama wuriya saboda haka da masabar malikiya tun wanda ya zo ya zauna ya karanta yanku jira ne ya jira to ba za ku yi bakar ku bi shi saboda karatun ba don Allah bai akwai waɗansu abubuwan da aka yi ta kawo su cikin littafan nan wanda yake suna da muhimmanci kwarai da gaske amma mutane ba su cika la'akari da su ba malamai suka ce duk da kasancewa mai karatu ba za ka iya fahimta tsakani da Allah yake yi ko kuma tsakanin wato da ke yake yi ba ba za ka iya sani ba saboda haka in ya karanta ayan sujada yi sujada shi kuma ka bar shi da Allah sa to amma duk wanda ya zauna don ya gwada wa mutane daɗin muryarsa ko ya gwada cewa ki ya iya to ba don Allah bane saboda haka in yi sujada kai ba za ka yi ba in ka gane haka to abinda mai izi ya yake kenan wa iddatu sajadati allati yaqtudu laha 11 sajada a nan mala ya ce adadin sujada wuraren sujadan da ake a cikin ƙur'ani guda goma sha ɗaya ne وهي ما أدلت في النجم wa والقلم وثانية الحج yace banda ayin da take cikin suratul najm banda ayin da take cikin suratul inshiqaq banda ayin da take cikin suratul qalam banda aya ta biyu ayar kujada cikin suratul hajj to amma dai abinda bincike ya nuna shine waɗannan wurare musamman guda uku sun tabbata cikin hadisi na ƙarshe kuma ya tabbata cikin asali don haka wajajen sujada cikin ƙur'ani guda nawa ne guda goma sha biyar ne in ka haɗa su duka sun zama goma sha biyar ke to idan an karanta yana da kyau a yi sujada don idan ka yi sujada shaidan zai juya yana gudu yana cikin ɓacin rai zai ce dan adam an masa sujada an masa umarni da sujada yayi sujada ne kuma an mun umarni da yin sujada wa annabi adam naki to shi yasa mun an karanta ayar sujada ko da cikin sallah ne to sai ayi sujada amma kun ga nan bai kawo cikin sallah saboda maliki ya ba sa son a karanta ayar sujada a cikin sallah sai ba sa so sun ce ya kasance labudda to idan ka karanta to kana iya wucewa rufa amma in ka yi sujada to in ka ɗago ba a son ka je ruku'u immediately sai ka karanta waɗansu ayoyi ko da ba a cikin wannan suran ba wato a wani waje da banki ko bayan dai dai haka aka yi ta yi waɗansu mun ambace su a baya wasu kuma suna gaba to amma ko a cikin sallah aka karanta ayan sujada to a fada yi sujada sai dai ba kullum ba wani lokaci sai a yi don a karantar da mutane wani lokaci kuma sai a wuce don a gwada mutane ba farin labar to haka yake farko sai wani fasali salatul janazati sallan gawa a nan ma ne ke farko kifayatin wakila sunna haka ce farko kifaya ce waɗansu na ɗauke ma waɗansu wasu malamai kuma suka ce sunna ce idan farko baya ce ta tsara wa sunna nan domin idan kowa ya ce ba zai yi sallar gawa ba ga gawa nan ba za a yi mata sallah ba to duk mutane sun yi laifi amma idan waɗansu suka tsaya domin a yi sallah ma wannan gawa to sun ɗauke ma waɗansu kuma wannan zai ce ke inganci babu yadda za a yace mutum ya mutu mutane za su iya yin masa sallah a ce ba za su yi masa sallah ba ba zai yi ba idan suka yi haka sun yi laifi saboda ba taɓa samun gawa a zamanin annabi a ce ba za a yi mata wanka ba a gida ko a cikin gari a ce ba za a yi mata wanka ba ba za a yi mata sallah ba ba za a ne ta ba ba taɓa samu ba sai dai a wajen yaki wanda aka yi a wajen yaki wannan ba sai an masa wanka ba da jinin jikinsa duk wanda ya mutu ta hanyar jihadi da jinin jikinsa aka ake bizne shi saboda annabi ya ce ranar takin alkiyama za su taki da wannan jini launin jini ne amma kuma haske kamar tauraro da kuma kaifi kamar almisi da ke za ba a wakewa ba a canza muku ya samu muku farin ne dama ya farin ne nan ba dole ba ne in aka nemi fari aka rasa suke nan sai a sa baki to ko likafarin yanzu da ake rarrabawa fari ne ba brown ba ne ai mafi yaya yawa brown ne sai dai an fi son fari amma in ba a samu ba ko da baki in dai ba mummunan akida za ka gwada ba eh, ko da baki yana iya yin likafari eh. to wakila sunna waɗanda suka ce sallan janaza sunna ce wato maganansu ba ta kai wancan karfi ba wa ha khamsatun rukunan sallan gawa guda biyar ne al na farko anniyatu kullaniyya tsani na biyu al-qiyamu tsayuwa saboda ba sallan gawa zaune sai dai idan mutum yana da lalura asalisu na wa takbiru kabbara kabbarorin da mutum zai yi wa kuwa arba'u takbirat kabbarori guda hudu ne ake yi waɗannan kabbarori dole ayyuka malamai a masabar malikiya suka ce duk kabbara guda ɗaya idan an batta ba kawo ta ba sallan gawa ta baki ana iya karawa kamar yadda wasu suka faɗa wasu suka ce ana iya karawa wasu kuma suka ce ba za a kara ba idan liman ya kara to ku ɗauke gawanku mai suka ce ku ɗauke gawanku wa iza zalil imamu kamisatan ya za a nan mala ya ce idan liman ya kara kabbara ta biyar lam tabtul salatuhu sallansa ba bace ba wala yatba'uhu man khalfahu wa yusallimun da suke bayan sa ba za su bi shi ba sai su yi sallama in ya gama sai a zo a dauke gawa don wajen dauke gawa din dan laye akwai rikici wala yantaziruna ko ba za su saurare shi ba kai dun ko san wala yantaziruna ko in ka je ka fassara shi gaba ne ba za su saurare shi ba tafiya za su yi kenan ko dauke gawa za su yi su bari shi kawai ta kabbarorin sa ne alhali wannan bayani masabar malikiya mafi yawa kabbarori hudu ake wannan haka ne abinda annabi ya fi kenan kabbarori guda hudu amma ya halatta yi biyar kamar yadda ya halatta yi shida kuma ya halatta a yi bakwai waɗannan an samu nassofi karara da kawo wasu suna ganin takwas da aka tsallake suna ganin kamar shi ma yake da suke ribibiya na iya yin takwas saboda ka ga wanda za a sallace ta liman zai iya kabbarori biyar bai laifi ba zai iya yin shida bai laifi ba zai iya yin bakwai bai laifi ba to kaga takwas ma za mu yi safi a ciki bai laifi ba tun da karke a akhirul maqam shine kabbarori guda tara zai iya yin tara gaba daya to amma kun ga waɗanda za ka ba sa koyon bayan a ƙara gudu ta zai ku suke wannan kankan alhali akwai nassin da ya tabbata ana iya ƙara wannan shi ne a nan ma da ya ce wa yi sahabu ana son ya dai ne mutum ya daga hannayensa bai takdira ce ula baka a kabbara ta farko kawai to nan ma akwai sabani amma ga masabar malikiya a raka ta farko ake daga hannu sauran ba daga hannaye wasu masabobi kuma suna ganin kowace kabbara daga mata hannu walle tida'u bil hamdulillah kuma ana son a fara da alhamdulillah Ke sa kun ga mai iziya yayi kokari idan kai kabbara ta farko sai ka karanta mai alhamdulillah rabbi alamin fatiha fatiha za a karanta wasu suna cewa yi da sura waɗansu suna cewa babu sura sai dai za ka kara da sura to ka samu suran da take ba ta da zawo, don kada ka tsawaita wa mutane to idan mutum ya yi kabbara ta farko sai ya alhamdulillah ya karanta suratul fatiha to anan malam sai ya yi shiru sai ya yi shiru sai ke rabi na hudu addu'a wa addu'a lil mayyit ga mamaci bi isri kulli takbiratin bayan kowace kabbara to dalilin da yasa ya kawo wannan magana don ya ji kenan idan ka yi kabbara ta farko ka karanta fatiha kabbara ta biyu kaga sai addu'a kabbara ta uku addu'a kabbara ta hudu sai ayi addu'a sai ayi sallama abin da yake nufi ke ya ayi yi tayassara da kowace irin addu'a wanda ta sauwaka wala du'a du'a'un maksusun babu wata addu'a ke bantacciya abin da ake nema shi ne a nema masa gaba. to sai dai kuma haka ne eh, akwai karin bayani ko babu akwai karin bayani saboda ko a cikin wannan littafin sharhi abinda ya ce ku dubi kasa ya ce na kalal imam malik fil muwatta imam malik abinda ya ce a cikin muwatta ya ce ahsanu ma samitu min addu'a ya lal janaza du'a wa abi huraira addu'an abu huraira sanan imam malik da kansa abinda ya fada ke ya ce yukabbiru mutum zai kabbara wa yahmadullaha zai yi godiya wa Allah fatiha kenan mai salli ala ya yi salati wa manzon Allah sun mai kulu sannan zai ce to abin da aka samu daga Abdullahi idan Abba shine wanda ya fito kwalo kwalo kabbara ta farko a karanta fatiha kabbara ta biyu a yi salati wa annabi kabbara ta uku a yi addu'a wa mamaci kabbara ta hudu yi addu'a ga magari sai a yi sallama wanda zai kara fa kafara ta farko a karanta fatiha kafara ta biyu a karanta salatin annabi kafara ta uku addu'a mamaci kafara ta hudu addu'a mamaci kafara ta biyar addu'a mamaci kafara ta shida addu'a mamaci kafara ta bakwai addu'a mamaci kafara ta takwas addu'a mamaci kafara ta tara addu'an gama gari sai assalamu alaikum wa rahmatullah shi kenan kafa da haka ne ka san inda zaka yanka yi الخامس ركن نبي biyar سلم ويسلم الإمام واحدة عن يمينه لمن يسلم غدا جيف دامن سيسمع نفسه ومن يليه zai ji yadda kansa da wanda yake kusa da shi assalamu alaikum misali wa yusallimu al-ma'mum wahidatan ne koyi da liman ma zai sallama guda ɗaya yusmi'u nafsahu shi ya ji yadda kansa kun da Eh, assalamu alaikum yi kadan sa kenan eh wala ya rudu ala lima ba zai mayar wa liman ba kun ga ba zai sallama biyu ba ke Dari dai abinda aka samu daga Abdullahi dan Abbas sallama guda biyu ake yi ga sallar janaza ayi guda daya a ayi guda daya nan. amma an yi daya babu laifi wannan ke albabu salim fi zakati babi na uku shine zakka to masu kudi da kuma manoma da masu kiwo mafiya yawan mutane idan suka ji yi maganar zarka sai su dauka masu kudi ne kawai alhali kuma akwai za zuwa ne kana raina shi sai ka jance maka ya noma buhu ɗari kana ganin su kamar malalaci amma ya buhu ɗari kuma al'adu za a ba da zakka inda manya-manyan buhuna ne daga biyar yake fara daga biyar da mutumin da ya noma kaga ya samu shida ko ya samu bakwai ko ya samu goma balle a ce ishirin ko talatin kun ga akwai yi kuma an kabe cika ya kasa ba mai kudi ba ne balle wanda ya samu buhu ɗari sannan masu dabbobi wani za a ga yake yana da rakuma sun kai biyar in kana da rakuma biyar dole ka ba da zakka yasa Allah ya ce wa manzo Allah khudh min amwalihim sadaqatan min amwalihim al amwalu aka ce tunda aka kawo shi da jami ya hada dabbobi arzikin dabbobi arzikin kuɗi arzikin kayan amfanin gona an ce annabi ya karbi zakka daga ciki sadakatan anan ana nufin zakata zakka yake nufi وهي عبارة عن مال مكتوف زكاة بياني لو تدوكي يا كيف yukhadhu min malin maqtutin wanda ake karba daga dukiya ke bantacciya idan balaga kadaran maqtutan idan ya kai wani gwargwado ke bantacce fi zamanin maqtutin a wani zamani ke bantacce ba kullum idan aka huce iska kawai sai a bari a kawo zakka ba ba haka yake yi ba yusrafu fi jihatin maktusa kuma ana bayarwa a bangarori ke bantattu yasa malamai da yawa suka ce yadda aka kaɗai ga wannan kusan duk littafin fikihu kusan duk fikihu babu littafin da ya takaita maganar zakka kamar yadda mai yi ya yi takaita a saboda in ka haddace in ka haddace wannan to wajen malum maksus din nan sai ka rubuta littafi eh kadarun maksus shi ma littafi ne jihatun maksusa ma littafi ne zamanin maksusun ma littafi ne eh saboda kowanne akwai ka'idodi to nan ne za ka samu bayani kai ka fada dawa kai ka fada dawa to shi ya ka a cikin layi kamar uku ne ko zai yi idan aka mitar da su تجب على الحر المسلم ذكرا كان او انثى zakka tana wajaba ne a bisa da wanda yake musulmi saboda haka in bawa ne babu zakka cikin dukiyarsa saboda da bawa da dukiyarsa na ubangidansa ne sannan kuma sai dukiyar musulmi wanda ba musulmi ba babu zakka cikin dukiyarsa amma wani lokaci za a ga waɗanda ba musulmi ba sun yi noma sai ka ji suna tambayar kawai ya za su yi su fi da zakka eh wanda ba musulmi ba ya noma sai cewa ya za ya yi zaka to irin wannan sai ka duba ka ga tarayyar da kuke yi da shi kawai ba mamaki saboda tarayyar da kuke yi da shi ne yake zai ba da zakar to ba nan kuma ka zo ka ce masa ya ce a ya zan ba da zakar ka ce kai kuma yana ruwan ruwanka da zakar kana arne ai baka yi hikima ba tun da kaje yana ce yana kokarin zai ba da zakar to ka bi shi haka yayi eh. sai ka ce ka zan dauki wani abu buhu nawa ka samu buhu kaza to sai ka faɗa masa ɗan daidai ka dauki abu kaza a nan kar ka zo ka faɗa masa lissafi ba daidai ba ya je tambayi wani ya faɗa masa daidai ya ce ka yi gari sai ka faɗa masa izarci idan ya ce a to ai wannan ma kaɗan ne sai ka ce eh haka ne in ka ga dama kana iya karawa ko ko da ya je gaba ya tambaya ba za a samu matsala da ka ce to ka ɗauka ka ba da yan saboda kun ba ana musu ishara da haka ba shi ɗauka zai kai zai yi wajen wajen bautar su zai kai saboda waɗanda ba mutum ba ba su cika taimako ba wallahi za ka je fashe da yawa za ka ji mamaki ba sa taimako saboda musulunci bai shiga jikinsu ba ba sa taimako Kasa ke da yawa za ka samu da musulmin amma ba ce taimako kowa ta kansa yake yi ya sa ka samu talaka ka ɗauki kuɗin kasan kamar na ce eh, naira ɗaya naira ɗaya don najeriya raina naira da yake eh, amma su za ka samu naira ɗaya tana da muhimmanci tun da kati za ka sayi na naira ɗaya na rabin naira ma na katin waya kuma ka sa kai ta ihunka amma gaga wanda na sun mai zamani akwai katin naira goma akwai na naira goma akwai na hamsin ko? ya eh, to a gidan mutum ma akwai dama-dama eh, akwai na goma? ok yanzu babu eh, kuma yana daga cin abin da yake karya kudin kasa idan da za a yi na goma to wani zai nemi goma ya je ya kuma dole a gwamnati za ta rinka buga goma goma sai wata ranar an tara taimakon masallaci sai ka rasa idan mutane suka samu goma goma nan saboda yin aka ba da Allah sai ya ba da ɗan kanan to yana da kyau a gyara to abinda nake magana a kai su ba su cika taimako ba ba sani ba shugabanninsu ne na addinai nasu ko na gargajiya su ne ba su an karar da su a kan wannan koyaye ne abin sai ba su mamaki ke sa an ka ɗauka ka ba da mutum sai ya ta girmama masu shi mamaki yake yi mu koyar da muka saba shi ne wani ma zai zo yana neman taimako ba za ka zaya kana dogon bincike ba makaryaci ne ko mai gaskiya ne dauka za ka yi taba shi ita kasancewa waɗanda suke zuwa masallaci mafi yawa karya ne yawa karya ne amma dai tun da an cewa masa'i da falatan ha shine zai ka tura shi waje wanda ya ga dama sai ya dauka ya shi. to kaga wanda ba musulmi ba zakka ba ta zama dole a kansa ba amma in ya ce zai yi sai ka gwada masa abin da zai fitar sai ka ce ba da yamuwansa ai ka ka rage masa wata damuwa zakaran kana aukunsa namiji ne ko mace yadda namiji zai zakka haka ma mace za ta yi zakka saboda arziki na Allah ne Allah yana ba da arziki mu wanda ya ga dama wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab sai ga wani namiji yana tafa kutuka amma kullum a ce yake wata matan kuma sai ga kudin ma ya dame ta lissafin mata gagara sai ka zo ka tayata ta eh sagiran aw kabiran karami ne ko babba wannan ya gwada ko yaron da bai balaga ba inda yana da dukiya musamman irin waɗanda ake mutuwa a bar musu dukiya su gada to dole a rinka fitar da zakka kowace shekara dalilin da ya sa aka ce wanda aka ba shi dukiya da ya kokari ya hayayyafar da dukiyan ke saboda kada zakka ta cinye dukiya da sai dai muskilan mu a yanzu shi ne duk wanda aka baki dukiya ta marayu aka baki kulin marayu ko nan ne ko liman ne don ba ya sa abu da samu ba lokacin da ake nema kuma wannan hatsari ne sun ba za akwai kira'a wani akwai kira'a wani akwai hadisai akwai hujja amma ba wajen cin kudi ba yi Allah ya wuce don haka yaro karami ma ana fitar masa da zakka fa'ilan au kai mai hankali ne ko mara hankali don za a iya samun wani mara hankali ya mallaki dukiyar zakka to waliyan zakka fitar masa da zakka domin haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala wala Allah wannan zakar da za a fitar masa an ba da wani zai masa kyakkyawan addu'a ya ce Allah ba shi lafiya Allah ba shi lafiya Allah saka da alheri yana daga cikin alheri shine mutum mahaukaci ne ya samu lafiya kafin ya tafi lafiya ayi addu'an da zai biyo baya shi yasa annabi yana kawo masa zakka ko aka da sadaka yake addu'a yana addu'a mai karfi abinda yake so kenan fa nisabu zahabi idan zinare ne 20 dinara dinare 20 ne wa nisabul warqi idan kuma azurfa ne mai aka dirhamin dirhami 200 ne waɗannan ba mu amfani da su a yanzu sai dai ana kiyasu yanzu abin da aka yi kiyasin da zinare da azurfa ne, abin da ya kai zakka ya kai naira miliyan ɗaya ina jin da dubu ɗari tara da wani abu kusan miliyan biyu saboda kudin mai yada da fatuwa da kwanakin baya miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu aka yaje da ɗari uku da korona ta zo sai ta kora lissafin sama sai miliyan ɗaya da dubu ɗari tara ina ganin wani lokaci duk wata sukan ɗan tura dubu ɗari takwas da wani abu dubu ɗari tara miliyan biyu to kaga in kana kokonto miliyan ɗaya da dubu da ko miliyan biyu ce mutumin da yake da miliyan biyu to shine daidai kiyasin dinare ashirin ko kuma da ɗari biyu walwajibu fi zalika rubu loshir abin da yake wajibi shine in kushiri a kasa goma aka sa aka kasa goma a dauki kashi daya sai aka saki gida hudu na aka saki gida hudu sai a dauki daya aka ciki saboda aka ɗayan hudun ɗayan bisa goma shi ne arba'in haka ne shi ne arba'in idan kana da miliyan biyu kudin ya ke kara cor bai ragu ba to sai ka yi divide by 40 ka kasa ki gida arba'in miliyan biyu aka kasa gida arba'in nawa ne za a samu da ba sai ka dauko calculator ba muna da calculator mu sai kiyar dubu na an yi aran ma amma kaman yayi kadan ne dubu ok goma dubu hamsin amma zai ka samu wani alhajin ya gagara bayarwa a cikin miliyan biyu ya shekara kukutun ka ɗauki dubu hamsin ka ba da zakka sai ka samu wani ya gagara bayarwa yi eh. amma kuma a gidansa yana kashe a wata guda ya kan kashe fiye da haka a kwarai da gaske tun mata suka masa haka haka ma bayan abin da yake kashewa ma zai kashe wani abu lokacin da zai kara kuma riga an kashe kudin sai dai ta zazzare ido to in ya toshe ya gane wannan hanya za su fito da wata hanya daban idza balaga hawlan kamilan amma da kiran sai yake kara guda wa kana milkan kamilan sannan kuma mallaka ne cikakke wato mallakan mutum guda ne ashe idan mutane suka hada kudi suka bude shago ya kasance wannan yana da 500 wannan yana da 500 wannan yana da 500 wannan yana da 500 su hudu kenan sai kudin ya kara. akwai zakka ciki babu zakka ciki mutanen waje suna dubawa kamar na mutum da ya ne amma su individually wato a ɗaiɗai kuntu abin bai kai zakka ba babu zakka a ciki yasa duk inda kake da keya idan kudinka bai kai zakka ba to babu zakka a ciki dalilin da yasa yanzu kamfanoni ba su cika yin zakka ba za a zo a sayar da keyar kawai za su gyara mutane don saboda ba san sheyoyin da suke da suke a gefe ba ba san abin da suka mallaka a gefe ba kuma su yan boko suna da wayo zai wahala ka samu dan boko ya tattara kudin sa ya sa kamfani dai ba sa haka sai ga mutum da yana da bankuna guda biyar sai ko da ka zo ka haɗa bankuna biyar ƙauyenci ne mai ba kauye ai kamar mai sun guda biyar ne mai kake haka kai abin nan dai ba rashin gaskiya ban ba munafici ba mutum ɗaya da sun guda biyar ai rashin gaskiya ne ko kuma ba kauye ne difficult ba kauye eh yayi wannan layi yayi wannan layi yayi wannan layi za ga wadansu za su zo su kira ka za su ce za su ta bugo maka ba ka dauka ba sai daga baya sai in ka dauka sai sai ni ne to wanda ka bani daban kuma wanda kake ta bugowa sai to wai na ga alhan wannan ne kiban ya gama wayan ya yi abin da ya ga alhan sai ya jefa wannan kauyanci ne kuma ni a yanda na yi yawo a duniya ba inda suke yin haka sai najeriya yan najeriya ne suke yin haka shi yasa a lissafin da aka yi kudaden da yan najeriya suke a akan abin da ya shafi waya ya wuce hankali ya fi duk na kasashen nan da kake gani yan najeriya ne zai sayi sim sai ga mutum da yana da sim goma to su a kasar waje aka samu mutum da yana da sim goma kama shi zai daure shi zai yasa ne za su masa bincike bai da gaskiya ne sannan kuma dan najeriya ne zai buga hello hello hello ya ce ai baya abin nan ya sake bugawa hello hello hello musamman iya yi sabon waya sai ya buga ya ce wannan lamba na ne ni ne wani yi abinda zai baka mamaki shine ko talaka wanda yake kukan talauci idan yana irin wannan ka ka tattara abinda zai kashe a wata guda ko a wasu watanni sai ka ji mamaki kuma yana kukan talauci saboda babu zabi Allah ya to don haka idan aka samu tarayya in aka samu tarayya to idan kuka halu a tarayyan kuka ce a fitar da zakka alhali kuma wani a cikin ku kudinsa bai kai zakka ba ba zai yi ba sai dai kuku ku fitar ana ku kuma kuna da dukiya a wajen surare daban-daban wannan kamfani kana da shi wancan kamfani kana da shi wancan kamfani kana da shi to sai ka samu shekara abin nan wata guda ko rana guda wanda za ka yi tsaf ka har hada dukiyoyinka gaba da in ya kai zakka ka fitar shine ku fitar ka faslun kai wani fasali fi zakatil ganam ko annam eh, zakkan dabbobi wa hiya al dabbobin da ake musu zakka ne, rakuma wal bakaru da shanu wal da awaki da tumaki ma'lufatan waɗanda ake ba su abinci au sa'imatan ko waɗanda aka sake su suna kiwo amilatan masu aiki ne a mukmalatan ko kuma wanda aka ainihin sake su ne wato dalilin da ya sa ma da ya kawo haka saboda akwai mai dukiyar da za ka samu an ɗaure dabbobi ana ba su fice wannan mallakarsa ne saboda bunƙasarsa sai ka samu yana da tumaki sun fi arba'in yana da awakai sun fi arba'in yana da kyazo sun fi arba'in kuma ba sa yawon kiwo mai yiwa yana da gona ta kai hekta goma duk abin da aka samu a gonan za a zo a je ma ne Ko wani da yake mun bayani yake aka zo yana ki bada kyaututtuka duk shekara shi dabbobinsa ne da suke haihuwa da yawa in yi lissafi ya gaba zai abin nan ba sai kara da wasu suna nan suna ajiye ai ka gaba su kiwo to su za a yi lissafi a fitar da zakansu amma idan na harkokin kasuwanci ne wannan kuma suna cikin kasuwanci ya sa an samu mahauta waɗanda suke da su suna da dabbobin da yawa za su sayo su sayar su sayo su sayar su sayo su sayar to zakkan kudi ne za su amma ba zakkan dabbobi ba to waɗanda suke yi filani ne ko ba filani ba domin yanzu za ka ga waɗansu suna da shanu da yawa amma ba filani ba ne suna da shanu da yawa da awakai da yawa da tumakai da yawa wanda ana yawo da sunan da nan to kuma za ta fitar da zakka to kaga wannan zai sa idan aka fitar da zakka za a don samu sauki musamman dabbobin da aka fake su suna kiwo za a don samu saukin alhakin mutane da Allah ya isa mutane amma za ka sa mutane suna da dabbobi a cikin gari su dabbobin su ma ba su ta kara sun karya ba kuma sun bar su suna zuwa injunan da ake surfe da nika suna cinye hasin mutane ana jan Allah ya isa to kai abin naka bai kai zakka ba mm, amma bai ka sadaka ma da kyar za ka yi yana da kyau a yi kokari a kiyaye domin idan kana da dabbobi ka sake suka je suna cin hakkin mutane to ko baka san irin Allah ya yi sanda zai hau kanka ba in ka je lahira akwai aiki to yi la'akari da wannan wala تجب في غيرها من الخيل والبقال والحمير bigal mala yake babu zakka cikin waɗansu dabbobi daban kamar da wakai babu zakka cikin su alfadarai babu zakka cikin su jakuna babu zakka cikin su warraki yace bayi ma babu zakka cikin su idan mutum yana da bayi bayi abubuwan da suke shi shine ake fitar da zakka kamar mutumin da yake da motocin hawa ne ba na haya in kuma ya yi wayo Allah ne don kar ya bar kudin a cikin banki ko a wani waje ya fita zakka shi sa ya sayi mota ko ya sayi motoci kamar guda biyar tun na hawansa ko guda goma tun na shigansa to Allah yana ganin sa ya alamu kha'inatal ne wa masu tukfi sudur Allah ya sani na ko wanda suke yin haka eh wani sai ya je yi bincike ya samu abin da yake babu zakati kawai sai ya sai ya samo shi sai ya saya sai ya ajiye sai shekarar da kanta wuce sai ya dauki abin sai ya sayar sai ya mai da kudin banki ya za a ce allon da ya halitta ka bai san abin da kake yi ba eh wawa kawai idan anan wawa ne wauta ne tunda ai allah ta'ala da ya halitte ya san abin da yake yi saboda haka komai girman ka wawa ne Allah kyauta wala fil mutawallid min az-zaba'i wala ghanami haka ma abin da aka haifa da barewa da barewa da tumaki ko awaki aka dauki akuya aka hada da barewa suka haifi wata dabba tana kama da barewa tana kama da akuya saboda barewa ta fi kama da awakai eh amma ana samun farare fa a cikin su ana samun farare eh giwa wata irin kala ce take giwa a na tambaya kai ka kusa da yankari eh, wani kala ka ce malam ok jack ash shi ne mai duhu haka Zai fara fa eh saboda ni na ga wasu kasan abin nan ne wasu kasan kenya a kasan kenya na ga zebra iri daban-daban zebra iri daban-daban shi ya sa na zaune bai ga gari ba dama Allah ta baraka ta ala yake ku yawa bayan kasa to kaga biri ma wanda muke gani firawun ne sai aka kawo farare ba an taba kawo ba ya kawo nan bauti to shi yasa abinda ba ka tsammani wallahi sai ka samu cikin halittar Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum yana tafiya tsakanin um, ina ne zace tsakanin Uganda da ainihin Kenya ya rinka ganin irin waɗannan dabbobi ke ya rinka ganin iri daban da da wanda ka sani da wanda ba ka sani ba Allah yana da halittu da yawa na saboda aka yi an samu haɗi to babu zaka cikin haɗi wa shurutu wujubiha an takuna nisaban kamila ba a zakkan dabbobi sai idan an samu nisabi shine sharuɗa na wajibcin zakkan dabbobi ta kasance nisaban kamilan haulan kamilan shekara cikakkiya ma'amaji isa'i in kana tare da zuwan sa'i idan ya kasance yanzu akwai shari'a kwamishin shari'a kwamishin suna da sa'i ba ma sa'i guda ɗaya ba suna da sa'una suna da yawa sa'i da yawa waɗanda za su je su su karbi zaka. to amma a nan za mu fahimci kamar idan nisabi ya cika shekara ta cika sai sa'i ya zo idan su waɗannan sa'i yuna ba su zo ba wato ba za a fitar da zakkan ba haka ba ne kai ka yi kokari ta fitar in waɗansu ba su fahimta gaskiya waɗansu masu dabbobi kuma a haɗe suke ba a san cin nasu ya kai ne ko bai kai don za a ranka da dabbobi alhali kuma ba naka ba ne mai yiwa ba baka da koriya to shi yasa ake yin wa'azi wa mutane duk wanda ya san nasa ya kai ya fitar Na. sannan sai ya ce mai eh akwai bambanci wajen nisabi amma al-iblu amma kun ga raquma fa fi kulli khamsin katun idan mutum yana da raquma guda biyar zai ba da akuya ɗaya ne da akuya yake fara bayarwa shatun jaza'atun wanda take jaza'a hakorinta yana da karfi ba hiya ma aufar sana wanda ta cika shekara guda sun kun san awakai ku suna da saurin girma hmm. wa dakala fi saniya kuma ta shiga shekara ta biyu min da'ani daga cikin tumakai in kana fil baladi at-ta'nu wal ma'zu sawa'a idan ya kasance daga cikin tumakai ko kuma daga cikin tumakai da awakai idan a garin haka suke to na ga kaman an fi kiwon ma awakai kaman awakai sun fi yawa a duniyar ne ko a nan yankin ne hmm. kaman awakai sun fi yawa a wadda an aglabu ko kuma idan tumakai suka fi yawa amma idan kana al madhu aglaba idan ainihin awakai ne suka fi yawa fa shatu minhu ila tirqin to sai ba da akuya zuwa tara fa idza balaga tasharan idan sun kai raquma goma fa fiha shatan sai ba da awakai guda biyu ila arba'ata ashara zuwa goma sha hudu fa idza balaga ta ashara idan sun kai sha biyar fa fiha salatu shiyatin sai ba da awakai guda uku ila tisata ashara zuwa goma sha tara fa idza balaga 20 idan sun kai raquma ashirin fafiha arba'u shiyashin sai a bada awakai guda hudu ila arba'in wa na har su kai ishirin da hudu fa idza balagat khamsan wa na idan sun kai ishirin da biyar ila khamsin wa talatina zuwa talatin da biyar kun ga goma kenan aka samu kari eh fafiha bintu makawadin to anan ne za a dauki rakumi guda daya daga ishirin da biyar rakumi yake bayarwa amma duk a baya oh, daga ishirin da biyar ko ishirin da in ya wuce haka hmm. kamsan wa na ila kamsan wa talatina haka ne ishirin da biyar فبيها بنت مخاد وهي التي دخلت في السنة الثانية ba da Bintu مخاد wato wanda yake uwarta uwarta tana nakuda ne eh, yana ce ko uwar mai shayarwa uwarta tana nakuda tana da ciki kenan hmm, shine makadu wahiyar lati da kalasfi sanatin saniya ita ce wanda ta cika shekara biyu fa ilam ta kullahu idan babu fa ibnu labunin sai dan mai shayarwa Eh, mai labun wanda take da nono fa homa da fi sanata salisa wato wanda ya cika ya shiga shekara ta uku fa idza balaga wa talatin idan rakuma sun kai 36 ila 45 zuwa ga 45 to fa fiha bintu labun sai a bada yar mai shayarwa wanda wato an haifi tana da kanwa kenan amma mace fa idza balaga 46 idan rakuman su kai 46 ila 60 zuwa ga 16 kef fafiha hikatun sai a ba da hika wahiyallati na kalasfin rabia ita ce wanda ta cika shekara hudu mai zabala ga tihida wa 16 na idan sun kai 61 zuwa ga 75 fafiha jaba sun sai a ba da jaza'a wanda hakorin ta yake da karfi wahiyallati da kalasfin kamisa ita ce rakuman da ta cika shekara ta biyar mai zabala ga 60 wasa tsina idan sun kai saba'in da shida zuwa tafi'in fafi hafin talabu ne to sai a ba da wato ya'ya mata guda biyu waɗanda uwayensu mata suke shayarwa bai za balagar ihida wa tafi'ina ila ashirin idan sun kai daga tafi'in da ɗaya zuwa ga ɗari da ashirin fafi ha hikata ne sai a ba da hikoki guda biyu in kun duba za ku ga sittin hikka ce sittin hikka ya sake koma lissafin bayani hmm. bai za da tala zalika amma in sun karu akan haka to ta gayyara wajib sai wajibi ya canza da fi kulli arba'ina bintu labulin idan an samu arba'in za a bada bintu labulin da fi kulli hamsina hikka idan sun kai hamsin kuma za a bada hikka to saukin da aka samu shine in ka raba ka ɗauki waɗannan misali in aka samu guda ɗari da talatin sai ka raba arba'in arba'in za a samu guda uku kenan eh arba'in arba'in za a samu guda uku sai dai goma za su hau sun eh, kuma kama yadda ya zama hamsin hamsin za a samu guda biyu guda nawa zai hau guda talatin zai hau to a farko da aka samu goma ya hau ba ku zakka cikin a na biyu da aka samu talatin kuka hau ba ku zakka cikin yi eh, in aka dauki wancan lissafi kamar yadda yi bayani to sai dai kuma shi mai karban zakka shine zai duba ya gani don idan ya zo shi zai dauki arba'in arba'in ya ce karbi guda hudu ina ba ta an gani tun da yana bar maka talatin sun tsoro asali kuma ana fara ba da raƙumi ne a matsayin zakka idan sun kai ishirin da biyar to wannan kuma talatin har ma ya wuce ishirin da biyar da eh, za a samu shila فإذا زادت على ذلك تغير الواجب ففي كل أربعين بنت لبول وفي كل خمسين هقة وأما البقر وأنا شين من المنقبة إن شاء الله تعالى أبنى مكفر علي دي الله يبقى ملادي أبنى مكفر الله يبقى كامنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.